Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Lahadi 18 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Asabar ya ce babu amfanin ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar kwance damara a Gaza. Yana mai kiran sharuɗan da Hamas ta ginda ya yaudarar kai ya ƙara da cewa za a iya cimma yarjejeniya a diplomasiyance ne kawai ta wajen tattaunawa kai tsaye ba tare da ginda ya wasu sharuɗa ba. da yake magana da manema labarai yahu ya ce ya tura wakilai wurin tattaunawa a birnin al'ahira kamar yadda shugaban amurka joe biden ya bukaci ya yi amma ya ce tattaunawar ta cije hamas ta fitar da wani bayani jiya asabar inda ta ce jagora ismail haniye yana mai cewa isra'ila ce musabbabin rashin ci gaba a tattaunawar ta samar da zaman lafiya a gaza kasar somalia ta tar da abin da ta kira wani yunkuri mai ban haushi da gwamnatin kasar habasha ta yi inda har jami'an tsaronta suka nemi dakatar da shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud daga shiga wurin taron kasashen afirka a birnin addis ababa a cewar wani bayanin da gwamnatin somaliyar ta fitar jiya asabar gwamnatin tarayyar samaliya ta yi matukar allah wadai da yunkurin takalla da gwamnatin habasha ta yi na kawo rudami ga tawagar shugaban samaliya a hanyarta ta zuwa taron kungiyar kasashen afirka na shekara ta dubi da ashirin da hudu a birnin addis ababa a cewar kamfanin dillancin labaran gwamnatin somaliya sonna wannan mataki ya saba ma dukkanin tsare-tsaren harkokin diplomasiyya na ƙasa da ƙasa musamman ma sanannun ƙa'idojin ƙungiyar ƙasashen afirka wannan matakin wani ɗori ne akan jerin matakai marasa kan gado waɗanda gwamnatin habasha ta yi ta ɗaukawa a baya-bayan nan a cewar bayanin to sai dai mai magana da yawun firaminista abi ahmad na habasha biliyal senum ta gaya ma kafan labarai ta aap cewa habasha ta yi kyakkyawar tarba ma firaminista mahmud kuma ta ba shi cikakken girman da ake baiwa shugabannin kasashen da ke halartar taron Majalisar Dokokin Kasar Hungary za ta amince da bukatar Sweden ta zama mamba a kungiyar tsaro ta NATO a zamanta na gaba a wannan wata, a cewar prime minister Victor Orban ga manema labarai jiya Asabar. Abu ne mai kyau da takaddamar mu da Sweden ta kusa zuwa ƙarshe, a cewar Orban. a wani babban jawabi ya kara da cewa mun kama hanyar amincewa da shigar sweden kungiyar neto a zaman da majalisar mu za ta yi nan gaba majalisar dokokin za ta yi zama na gaba ne ranar 26 ga wata kasar sweden ta rubuta takardar neman shiga neto tun kusan shekaru biyu da suka gabata wani abin tarihi wanda ya biyo bayan mamaye ukraine da rasha ta yi To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya ke daɗa kokawa kan matsin rayuwa, hukumomi a yankunan kan iyakokin Najeriya, Nijar da Kamaru sun fara ɗaukar matakai ciki har da neman haɗin kan 'yan kasuwa don ganin hatta 'yan gudun hijira sun samu sa'ida. Daga Maiduguri ga wakilin Ibrahim Ibrahim. wannan ganawa da gwamnatin jihar borno tare da 'yan kasuwa suka yi game da irin yadda tsadan farashin kayakin abinci ya zama a duk dai don a samarwa al'umma saukin rayuwa gwamna zulum ya gina kasuwan banki da ke karamar hukumar bama mai makwabtaka da kasar kamaru wadda 'yan boko haram suka lalata a shekarun baya tuni ma dai gwamnan arewa mai nisa daga kamaru bakari mijin yawa da wakilin shugaban kamaru falbiya sun nuna bukatar sake fara kasuwanci kan iyaka wasu 'yan kasuwa sun ce hakan zai sake karya farashin kayayyakin abinci muna kasuwa a kamarun yanzu allah ya sa gwamna ya zo ya bude mana kasuwa mu in allah yarda su bar mutane da moro su zo su saya kaya mu ma mu dauka mu shiga. Dangane da tsadar rayuwa 'yan gudun hijira da ke zama a Damasak da ke makwabtaka da Difa niger wadda a baya suna samun tallafi daga gwamnatin niger da hukumomi sun ce a yanzu ba sa samun tallafi daga hukumomi. Lokacin da bazum yana kan milki gaskiya abubuwan da sai dai a jawabinsa memba a majalisar wakilai na jihar borno wakilin gwamnan jihar borno ya bayyana yadda gwamnatin jihar borno ta aike da kayayyakin abinci ga al'umman masak ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryan amurka daga maiduguri a gaida ibrahim da wannan rahoton kasar iran ta gabatar da wasu sabbin makaman tsaron sararin sama guda biyu jiya asabar a cewar kafar labaran gwamnati yayin da ake dada zaman ɗaɗɗar a gabar ta tsakiya inda isra'ila da hamas ke fafatawa a gaza makamin arman mai ruguza makami mai linzami da makamin azararshi na kari sararin sama waɗanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta ƙirƙiro an gabatar da su ne da safiyar nan a cewar kafar labarai ta irna. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kamfan na yanar gizo. Sunana Halima Abdullahi jagorar shirin. A cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan kutsen yanar gizo da ya zamo ruwan dare a kusan faɗin duniya inda wasu gungun mutane ke amfani da kafofin yanar gizo wajen damfarar mutanen da basu ji basu gani ba kamarin da ke sanya waɗanda lamarin ya fi shafa cikin wani yanayi na rudani musamman idan aka tuntuɓe su da batun shari'a bayan wani ya kutsa cikin shafin su na intanet tare da damfarar mutane a sunan mai shafin kafofin sada zumunta dai na da alfanu daban-daban musamman sauƙaƙe mu'amalolin zumunci kasuwanci cinikayya da ke kai ga samun kuɗaɗen shiga da dai sauransu masana kafofin yanar gizo dai sun kwatanta kallanta kutsen yanar gizo a matsayin wani yanayi na amfani da hanyoyin intanet da cibiyoyin sadarwa a sami izinin shiga shafukan mutane ba tare da sanin su ba da zammar aikata laifi barna ko zamba a wasu lokutan tun farkon kirkiro kafofin yanar gizo kama daga imel da shafuka kamar na instagram facebook twitter da dai sauransu ake fama da matsalar masu yin kutse waɗanda suka yi sanadiyar rasa dukiyoyin al'umma a kasashen duniya da dama kamar yadda alƙalman ƙididdigar shafin research ke suka yi nuni zan fara ji daga bakin wuce aka yi wa kutse a shafinta na email. Sunana Dr. Hauwa Mustapha Babura an taɓa yi mun kutse amma ni a email email ɗina aka shiga aka sace. Kawai na Ankara na gaba na samun imel. to dama na taɓa rike wasu ɗalibai a Amerika daga ƙasashe daban-daban inda na fara sani sai wata ɗaliba da ta zauna a gidana ta shekara a matsayin exchange student 'yan Germany sai ta kira ni tana ta ce da ni ga kuɗin ga kuɗin kakata ta ta kara mun nemi dubu hamsin mun rasa amma yanzu ga 50,000 dollars kakata ta bamu daga saving dinta. ina za mu aika miki na ce na shiga uku calm down ban tambaye ku 50,000 ba ta ce kin aiko email kika ce mu aika 50,000 muna ta neman ki mun rasa kuma email ɗin ta ce za a kuma aiko email da instructions wai kin makale a wata ƙasa can daban kuma ana neman kuɗi dole sannan ki fito na ce musu nono gana a gida a nan a Kansas City ban makale a ko ina ba abin abin ya bani mamaki sai can na afkara sai na ga duk sun ɗauki email ɗin mutane hadda na 'yan gwamnati da nake aiki da professionals da 'yan uwa abokan arziki gaba ɗaya sun aika musu wai na makale a wani guri eh, wai ina neman kuɗi a fito da ni amma wannan email ɗin har yau ban same ta ba kuma ina son email ɗin nan don sunan mu ne babura amma alhamdulillah ba wanda ya aika musu komai masu kutsan ba su bar kafofin sada zumunta a baya ba wajen aikata barnar su kuma za mu ji daga wasu ma'abota dandalin Facebook akan abin da ya faru da su. Sunana Fatima Kaku an taba hakin na Facebook account ina gaskiya. Matakan da na ɗauka na samo shi shine ba wai ni bane aka haɗa ni da wani wanda shi aikinsa kenan yana retrieving na account idan aka yi hakin su aka hada ni da shi lokacin aka biya kuɗi sai ya mayar min da account ina gaskiya. Ni kuma na wakin gane ba wai kutsiya kaman a account ina na social media ba kawai dai hotuna na aka ɗauka aka rika amfani da shi a wani account abin su na cryptos din nan su za su ce wai mutum wai zai bada kuɗi after like hours ko a day or two za a yi multiplying kuɗin shi a bashi so wallahi kawai dukkan latest hotuna na rika ɗauka yana sa aka maka suna wai hajiya aisha musa and they blocked me from the account a facebook so ba na gani so mutane suka rika screenshot suna aiko min suna cewa gashi kuma ana amfani da hotuna na so at the end of the day i used another facebook account na wata ne ina ne contacting the person behind wannan account din cewa abin yake transaction din suke i was like trying to get something da zan iya kama su da shi so na ta jan su dai haka na nuna cewa ni ma am interested in the business a the dai har dai muka kai stage din aka bani account number da zan in depositin kuɗi so i use the account number ne reporting everything to the efcc so efcc were able to trace me account din wata yarinya ce a wani state so suka gani so she the person behind wannan account din ashe namiji ne so he used account na yarinya ne yana amfani da shi yana karɓar kuɗi eh, da ƙarshe dai kes ɗin ma dai gabaki dai na zo ni ma na shiga wani keyo saka na manta da shi da sauransu sunana bashir ibrahim hassan kusan kutsan yanar gizo ya zama wato abin da za a ce ruwan dare gama duniya wanda idan bai same ka ba ya samu wani na kusa da kai musamman kutsan manhaja ta whatsapp ni dai ba taɓa min ba amma dai an yi wa wasu na kusa da kuma an buƙaci kamar ni yadda aka yi shine sai dai su an yi kutsan nasu whatsapp din kuma an zo ta nina whatsapp din a tambayi cewar in tura kuɗi to amma yadda ni ba a nasara akan ni in tura kuɗin ba shine nakan kirawo su waɗanda suke da wannan account din wanda na mutane ne na kusa da ni ko abokan aiki ko kuma yan uwa tambaye su kai ne ka turo ka ce in bada kuɗi kaza nan da nan ko zaki ji mutum ya ce a'a ba shi ya tugo ba to ta wannan hanyar ni ba a taɓa yin nasara wajen karɓar wani abu daga waje na ba in dai kusan whatsapp ne in dai an tambaye ka kuɗi in ka ga wani suspicious wani abu da baka tabbatar da shi ba babban abu da zaka yi shine ka tuntubi mutumin ta waya in ma baka same shi baka tuntubi wani wanda ya san shi na kusa da shi wanda zai iya hankar da shi nan da nan abin da yake faruwa sai kuma bangaren instagram sunana abdulsalam s ramalan an fi sani na da hausa kai a social media ni ma na taba samun wannan matsalar na kutse a instagram lokacin gaskiya ba ta da tsaro sosai so an yi kutsen wanda suka yi kutsen sun yi amfani da shi shi kusan suna ta tura messages da kuma ɗora wasu hotuna na wannan kasuwanci ta online ka sa kuɗi bayan awanni ka samu ninkin kuɗin ka so waɗanda suke dama aka ce guda sarkin gurin kuɗayi akan mutu wanda suke da kuɗin irin wa'annan kuɗaɗen sai suka yi ta tura kuɗaɗe suna tamanin ni ne wanda kuma suke da lambobi na sai suna tura message ta whatsapp sai in gaya musu cewa ba ni wani an yi hakin din account na don ni account na lokaci kwata-kwata bana ɗora hotuna bidiyo zalla nake dora kuma bidiyon sai wanda da ni na kirkira ba wadda na ɗauko daga wasu wurare ba sake sawa so in dai mutum ya ga bidiyo wanda ba ni ne na yi creating bidiyon ba na sa to lallai akwai matsala wannan handle din to mutane dai wanda suka sa kuɗi suka sa kuɗi musamman akwai mutane uku wanda na san su sun sa kudade da yawa ɗaya ma ta sa kusan dubu ɗari bakwai da wani abu ya lashe akwai ɗaya ta sa dubu ɗari uku da wani abu akwai wata zama ta sa kusan dubu ɗari biyu da wani abu duka dai aka ci wannan kudaden banda yan kanana kanana kanana wanda sai da muka dawo da shi muka gano ya damfar mutane sama da dari da wani abu ta true handle dina so a ƙarshe dai mun ta tracking din abin taimakon wasu da kuma wasu jami'ai dai na tsaro da muka yi reporting har aka ci nasara muka kama shi wani ne dan Lagos ne ma ya hakin din abin amma mun ci nasara an kama shi kuma mun hada shi da EFCC ma har an kai shi kotu waɗanda aka iya biya aka biya su sannan shi kuma aka tura shi gidan yari na shekara ɗaya da rabi so wannan shine dai sannan kafin account din ya dawo gaskiya ya ɗauki lokaci dan sai da kusan wata shida wurin wata na bakwai so ɗaya daga cikin yan uwa wanda ake tare da su ya zo yake cewa yana aiki da kamfanin mita haka so shine da ya taimaka aka dawo da accounting sannan kuma aka tracing abubuwan da ya faru ta accounting a baban masu kungiyoyi ma bari mu ji nasu bahasin kutsen da aka yi musu an taɓa mana kutse a kungiyar mu ta arewa women in diaspora mun kafa kungiya na yan arewa da suke mazauna ƙasar waje muna ta abin alheri muna haɗa kuɗi mu taimaki arewacin najeriya inda ake da bukata marayu waye waye ranar nan kawai sai aka zo aka ce aka aiko wata 'yan kungiyar wadda take admin wani abu gashi gashi ta je dai ta danna kawai kan ta farga duk an kwashe sunayen mu gaba ɗaya a group ɗin ana ta aikowa cewa wai ta makale a aika kuɗi gashi gashi a takaice dai suka tarwatsa mana group har yanzu ba mu recovery ba ko da dai mun buɗe wani group ɗin amma har yanzu ba mu samu namban mu ta farko ba. Kazalika za mu saurari shawarwari daga bakin wanda ya taɓa fuskantar kutse a shafin Instagram don ya zamo darasi ga sauran mutane. To shawarwari kuma na gama gari wanda kowa na iya bayarwa musamman mu waɗanda abin ya shafa shi ne ya kamata in so samu ne musamman content creators ya kamata a samu wayar da kake amfani da shi na social media ya zama na daban wanda kana amfani da email din wanda ba wanda ya san wannan email din da phone number ita kanta wayan kwata-kwata baka amfani da shi wajen kiran waya ko kuma musa sakon a messages ko whatsapp ko wasu abubuwa na mutane sai dai kawai social media ne kake amfani da shi kana handling nashi a wannan wayan ita kadai wayar da kake amfani da shi na kira da amsa sakonni ya zama na ita ma ta daban ce ita kuma ba ta attached to wani abu naka wanda za a iya maka kutse so haka zai dan rage ko da za a ce an yi kutsan ne to ba za a yi maka kutsan na gaba ɗaya ba sai kuma mutane su kiyaye gaskiya sosai wurin an turo musu da sakonni ba ko kowane sako ne za a turo maka a ce ka danna link ka amshi sakon da aka tura maka ba musamman waɗanda suke amfani da mutane da yawa da suke tura musu sakonni ko kuma a cikin wani grup ko duk bidiyon da ka gani ko audio ko an turo sako ka ce za ka buɗe. wannan gaskiya dole ne abu a kiyaye sosai. To masu sauraro gaba kiɗan kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. Madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin bayani ne akan ciwon basir ko kuma fayil a turanci. <laughs> Thank you. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata likita ya yi bayani akan ciwon basir da alamominsa har ma da abubuwan da ke kawo cutar sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya yi halinsa. To a wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum kan alakar zaki da maiko da kuma cutar basir kamar yadda mutane ke alakanta shi da cutar. Likita gare ka. To babban alakan su dai shine ga waɗansu mutanen suka yi complain akan in suka sha abu mai zaƙi musamman musamman lemun kwalba ina ce lemun kwalba kuma ina nufin wanda yake zuwa na kwalba wanda yake zuwa a cikin kan a ko kuma wanda yake zuwa a gora tunda yanzu yawanci lemun kwalban namu sun fi zuwa a gora ga wanda suke sha musamman su sha a wani lokaci irin kamar bayan da daddare a kafin su kwanta ba a samu any form of movement ba ko kuma ya ja sa bayan gidansu ya yi tauri ta yawanci sukan samu irin wannan complain na bayan gida mai taurin nan sai ga continuously kuma yana sa musu tauri amma kuma dan mutum ko ya dan sha sugan sha misali ko zuma ba dole rage masa irin haka ba to wa'annan su chemicals ne wato chemicals shine wannan sinadarai da ya kasance ba natural ba to sai ya kasance mutum ka zo kana kwankwada kai kuma a naka kana jin daɗi bayan za a faɗa sunayen kamfanonin amma a sani cewa duka lemun kwalba dai ga mutum zai zauna ya kwankwada in dai ba wanda aka hada ba ne a gida din al misali ayaba a zo a ce an samu mangoro ne a zo a ce an samu irin shi lemu na bawo a zo a ce an murza shi ko kuma a zo a ce an yi mixing din shi ya zo ya bada wani sinadari ko kankana a zo a yi mixing din shi to duk wa'ansu wanda ba irin wannan ba za su iya jawa irin wannan constipation din wato bayan gida mai tauri yayin da suka jawo bayan gida mai tauri kuma sai mu dawo bayanin da ne a baya wanda zai iya sa a samu wannan matsala na wato ainihin basir an batun mai koshi kuma gaskiya har yanzu ne ban ga wani standard binciken da ya nuna cewa eh dan akwai maiko yana sa wannan bayan gidan ya zo ya kasance ya tauri ba ko kuma ya zo ya jawo basir amma sai dai ilimi yana da faɗi amma dai bisa ga karatun da na yi da binciken da na yi ban taɓa jin inda aka ce maiko yana da alaka da wannan matsala na basa ba sai daga wanda yake da shi akwai wanda hala yake damun shi in ya ci amma ba wai dan yana sawa ba Shin suwaye suka fi barazanar kamuwa da ciwon basir? Mutanen da suka fi kamuwa da wannan basir din su ne kamar haka. Na farko mai kiba wanda kiban shi yana da jiki sosai kenan ko? Na biyu kuma mace mai ciki saboda shi ma ana iya samun bibin da yake cikin nata yana danna hanjinta as a result of that sai ya jawo bayan gida mai tauri yayin da ta zo bayan gida yana mata wahala. Haka ma kuma hormonal changes haka wato sinadarai na jiki da suke canzuwa yayin da mace take da ciki. Na uku ga wanda yake ɗaukan abubuwa masu nauyi musamman wanda suke irin exercise suna wanda ba dan cika samu a environment mu ba sai kuma na hudu ga wanda ya kasance cewa yana yawan samun bayan gida mai tauri da bai yi komai a kai ba ko kuma ya san abin da yake ci ko yake sha babu isasshen ruwa a ciki wato ga wanda baya yawan shan ruwa na kwanda ga kwana ɗaya bai sha ruwa ba kwata-kwata bai dame shi ba saboda me yasa ya je ya sha wannan zokon a ya sha wancan kunun ayan wanda ba laifi bane kwata-kwata sai dai amma ruwa pure one asalin ruwa mai tsafta yana da kyau mutum ya kasance yana sha ko koda ma a zo a ce baya jin kishi wannan dole ne saboda yana taimakawa gurin a preventing wannan sai na gaba kuma ga wanda suke da chronic cough wato wanda suka dade suna tari kenan tari tari saboda yana jawa intra abdominal pressure so anything duk wani abin da zai iya jawa intra abdominal pressure to shi ma zai iya jawa wannan problem din na hemorrhage din nan to likita shin cutar basir na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado bisa ga binciken da na yi dai da karatun da na yi ban taba jin an ce ana gadon basir ba saboda kamar yadda na faɗa duk wani abin da zai kasance cewa ya jawo prejo a cikin dubura wanda zai sa wa'innan jijiyoyin da suke kawowa jini sun kumbura to abu ne wanda zai iya jawa basir so kuma kenan ko da mutum ya kasance cewa yana da family history wato ko iyaye mace ko namiji suna da shi in dai zai kasance ko za ta kasance sun yi preventing ko avoiding wannan pressure din tare da bayan gida mai tauri yawan zama a shidda saboda mutum bai samu ya bayan gida ba ko kuma cin wani abu ko kuma rashin shan isasshen ruwa to duk inda mutum zai iya preventing ko ya guje wannan abubuwan ko da ma kasance in gidan su kaf ga baki ɗaya suna da basir to shi ba dole ya kasance ya yi ba. To shin ma menene ya kamata mai fama da ciwon basir ya kauracewa? Babban abin da ya kamata mai ciwon basir ya kauracewa shine bayan gida mai tauri saboda already yana da wannan matsalar ciwon basir din sai kuma zuwa malamin gargajiya don ya kasance cewa zai bincike ka ko kuma ya baka ko kuma ya baki magani yayin idan da kai haka to asalin asalin babban kuskure kenan saboda kamar yadda na faɗa a baya ba dole kasance basir din bane amma a zo a ce ma an tabbatar miki ko an tabbatar maka da basir me yasa kake tunanin cewa ba za ka koma asibitin da aka tabbatar maka kana da basir din ko kuma ka je ma babban asibitin da ya fi shi don neman lafiya ba sai ka gangara gurin malamin gargajiya ya baka wa'insu jikon da baka yarba dalilin da ba zai taɓa kawa cin nasara a wa'innan magungunan ba saboda me yasa wa'innan wato ainihin hemorrhoid din nan suna nan birjik suna nan ire-ire kamar yadda muka faɗa muna da internal muna da external wanda zaka je ka same shi na gargajiya ko kuma likitocin da ba su kwarance ba wanda ba a cika samun su ba ko kuma wanda suke irin su kansu suna da likitoci wanda ba likitoci ba ne ba abun mamaki ba ne ba dole sun tabbatar da wannan ilimin ba wani ya zo maka da thrombus alal misali hemorrhoid sai ka zo ka ce masa kaza yake da shi ko kuma ka bada maganin da ba shi ba ne to sai yana da kyau in kana da shi in kina da shi babu kokonto abin da mutum ya fi kamata ya sa himma a kai ya je gurin kwararren likita wanda zai bincika wanda zai duba wanda kuma zai ba da maganin da ya fi cancanta na biyu kuma shine duk cin wani abu da zai kasance cewa ya jawo bayan gida mai tauri sai kuma na ukun shi shine mutum ya kasance yana yawan cin ko shan ko yin abin da ya san cewa zai sa bayan gida ya zo masa da sauki ba kuma ina nufin ya zo masa da gudawa ba dan shi ma gudawa in ya kasance ya dade mutum yana yi mace ne ko namiji to shi ma zai iya causing ko kuma ya jawo irin wannan matsala na shi wannan hemorrhoid amma amma bai cika faruwa ba kamar yadda in bayan gida fi yin tauri ko yawan zama a shadda ko kuma ya kasance mutum yana zama a shadda gashi ba bayan gida mai tauri ba ne amma yanayin zama a shadda ne ba daidai ba don yawanci mutane suna da shadda akan tabbas mai kyau amma kuma irin zaman da suke masa shine zaman cikin mota alal misali mutum ya zauna ko kuma zaman cikin keke napep wanda kuma bincike ya nuna inda hali yana da kyau ka dan daga kafanka a ce akwai dan wani karamin tebul da za a zo a sa ko box wanda za ka daura a kai wannan daurawa kan da za ka yi yana taimakawa gurin relaxing wa'insu daga cikin muscles din da yake cikin duburan mutum sai kasance bayan gida ya zo mai sauki amma rashin ɗagawan yana ɗin sawa su ɗame to sai sa ga mutum gashi bayan gida a cikin shi bayan gidan baya da tauri amma irin zaman da ya yi akan wannan toilet din shine yake hana fitan wannan bayan gidan to wannan ko sai ga mutum ya zo yana ta straining wato wannan nishi da na fada ɗin nan wanda zai zo ya hana fitan bayan gidan ko kuma bayan gidan ya fita amma da kyar ko kuma wani ma ba zai fita duka ba sai mutum ya zo ya ce yana da bayan gida mai tauri a'a ba bayan gida mai tauri ba ne matsalan ka ko kuma matsalan ki but rather zama akan shan dan shine babban matsalan da yake iya jawowa wannan matsala na hemorrhoid masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake muku fatan fatan mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Haruna Labo daga nan Idris Evangelique de la République du Niger sashen Zandar muna yi ma'a Ubangiji Allah godiya domin wannan lokaci da kuma damar yi mako nasiha akan haɗin kai na al'umma. Haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko'ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam tun halittar duniya ubangiji allah ya yi yadda dan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka ɗauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga adamu da hawa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi eh, rayuwar yau da irin kalubalai waɗanda ɗan adam yake fuskanta a yi magana talauci a yi maganar uh, cutuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubale iri daban-daban ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba ba za a iya a yi nasara a kai ba wannan rashin haɗin kai shi ne yake kawo tashe-tashen hankali a wurare daban-daban da muke shi alhali kuwa ubangiji allah ya nuhi mutum da ya yi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duk da ubangiji allah ya halicce mu ta tushe daya ya kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi shine yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba amma duk da haka ana buƙatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana buƙatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai buƙatar haɗin kai kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke haɗa kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa ko ah, ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum ɗaya nazarin mutum biyu ya yi na mutum ɗaya saboda abin da wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda ɗan adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halicce shi hakanan kuma yake buƙatar 'yan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewarsu su yi zaman lafiya saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke kaunar ka amma har ma wanda baya kaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zauna lafiya. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie ladis gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya.